كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوة رمضان هجرة دبوت ايادة تريهدو دا أربعين دا بيو وان ديزو عشرين دا تقوث ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba a inda muka tsaya cikin suratul bakara aya ta ɗari da saba'in da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أودنا آيوي da muka karanta na suratul baqara aya ta 171 da aya ta 172 da aya ta 173 mawdu'in wannan aya shine masalun madrubun li ahli al-kufri ma'a alihatihim wani misali da Allah ya buga mana ko ya sanya mana ga waɗanda suka kafirce alaƙarsu da gumakan da suke bautawa ko shugabannin da suke bi suke batar da su sannan maudu'i na biyu amrul mu'minina bil akali min al halal at-tayyib wa bayanu ma harramahu Allah azza wa jalla alaihim umarnin mu'minai su ci daga halal wanda Allah ta'ala ya halatta musu da kuma bayanin abubuwan da Allah ta'ala ya haramta shine maudu'in mu na yau ƙarƙashin waɗannan ayoyi muka koma baya muka haɗe ayoyin za mu ga farko Allah ya kira mutane ya ce ya ayyuhan nasu a nan kuma sai ya ce ya ayyuhan lazina amanu a can baya Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulumin mafil arzi halalan tayyiban ku ci daga dukkan abin da Allah ya fitar a ƙasa ku neme shi ta hanya halal kuma ku ci shi ta hanyar ba najasa ba ba guba ba wala tattabi'u khutuwati shaitan kada ku bi tafarkan shaiɗan wanda yake halakar da ku innahu lakum aduwwun mubin lalle shaiɗan a gare ku mai kiyayya ne kuma mai bayyana kiyayya inna ma ya'murukum bis-su'i kadai yana umartar ku ne da mummuna wal fahasha'i da kuma alfasha wa an taqulu sannan kuma yana sa ku ku faɗi wata magana akan Allah ma la na abin da baku sani ba Wai zaƙi da lahu ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar ƙalu sai su ce bal nattabi'u mu kaɗai muna bin ma alfaina alaihi ba'ana. ana da muka samu iyayenmu suna kai ko bata ne to mu ma muna kai awalau kana aba'uhum ala ce yanzu da za a ce iyayen nasu sun kasance la aqiluna shay'an ba sa hankalta komai daga abinda Allah ya saukar wala ya hata duna ko ba sa shiryuwa zuwa ga daidai to sai Allah ya buga misalin wanda ya fada cikin wannan yanayin na takalidi da bin iyaye akan daidai ko ba daidai ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul ma'ida aya ta ɗari da hudu wa iza ƙila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli idan aka ce musu ku taho zuwa ga abin da Allah ta'ala ya saukar zuwa ga manzansa ƙalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana sai su ce kaɗai abinda muka samu iyayenmu a kai ya ishe mu aw na Aba uhum la ya'qilu la ya'lamuna shay'an wa la Allah ce ko da iyayen nasu sun kasance ba su san komai ba daga addinin Allah kuma ba sa shiryuwa zuwa ga daidai haka Allah ta'ala ya maimaita wannan cin suratul luqman aya ta 21 wa idza qila lahum muttabi'u ma an idan aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar ƙalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana su ce mu kaɗai za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai awalauka kana shaitanu ya uhun ila azabu sa'ir Allah ya ce ko da ya kasance shaiɗan ne yake kiransu zuwa ga azabar sa'ira sai su amsa masa haka a suratul zukhrufi Allah subhanahu wata'ala nan ma yace suna cewa wa kazalika ma arsalna min qablika am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna ana ala ummatin za su ce mu mun samu iyayenmu ne akan wata al'ada akan wani addini wa inna ala asarihim muhtaduna mu ko masu shiryuwa ne akan tafarkin su wa kazalika ma arsalna min qablika min qaryatin Wa kazalika ma arsana min ƙafalka fi ƙarya tun Minna Illa ƙala muturafuha. Ina waje da na'a ba ummatin, wa inna ala'a sarihin muku duna. Allah ce haka nan ba mu aika wani manzo zo ba gaba ka cikin wata alƙarya yana mai gargadi. Sai masu jin daɗin garin masu mulkin, sun ce mun samu iyayenmu a kan wata al'ada ko wani addini. mu ko masu koyi ne akan gurabansu ala ce qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum yanzu ko da a ce zo muku da abin da yafi shiriya akan abin da kuka samu iyayenku akai qalu inna bima ursiltum bihi kafiruna sai ce to mu gaya muku dai mu masu kafircewa ne daga abin da aka aiko ku da shi fanta kamna minhum Allah ce sai muka ɗauki fansa a kansu muka halakar da su fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin Allah ce duba ka ga yaya ƙarshen masu ƙaryata Allah ko ƙaryata manzan Allah ko shari'an Allah yake kasancewa haka a suratul jasiya ce aya ta sha takwas zuwa ta sha tara. Allah ta'ala ce sun summa alnaka ala shari'atin min al'amri sannan muka sanya ka akan shari'a wacce ta shafi dukkan al'amari na rayuwa fattabi'iha ka bi wannan shirya wala tattabi ahaba allazina la ya'lamuna kada ka bi sanyan san zuciyar waɗanda suka kasance ba su sani ba innahum lan yughnu anka min allahi shay'a domin su ba za su na maka komai ba a wajen Allah wa inna zalimina ba'duhum awliya'u ba'd su masu zalunci haƙiƙa shashin su majibinta ne ga shashi wallahu waliyul muttaqina amma Allah shine majibincin masu tsoron Allah haka a cikin suratul ahzab Allah ta'ala ya ce wa ƙalu rabbana inna sadata sadatana wa kubara'ana fa na sabila suka ce ya Allah haƙiƙa mun yi biyayya ga shugabanninmu da manyanmu sai suka batar da mu ta farkin rabbana atihim dha'ifain min al'azabi wal'anhum la'anan kabira ya Allah ka ba su ninki biyu na azaba kuma ka tsine musu tsinuwa mai girba to ba Allah ya faɗi mummunan Shi shine ka bi mutum ba akan shirya ba ka sabawa shiryar da Allah ya aiko manzanni da ita ka bi san ran wani ko san zuciyan wani ko san ranka ko san zuciyarka bayan ga dalili ga hujja bayyananniya mai haske kamar hasken rana sai Allah ta'ala ya buga misali akan haka yake wa masalul lazina kafaru kwatankwacin waɗanda suka kafurta ka masalin laziyan iku kamar misalin wanda yake yin kururuwa da yake ihu yake kiran dabbobi bima la yasma'u da abin da baya ji illa du'a face kira na kusa wani da'an da kira na nesa ita dabba ga waɗanda suke yin kiwo ana mata kira ne iri biyu masu kiwon raƙuma da masu kiwon shanu da masu kiwon awaki da tumaki wani za ka ga saboda tabo da dabbar yana da wani yare ko wani kalma ko wani abu da yake mata alaman ta zo ko kuma ya mata wani abu alaman ta tafi kunan da yake mutanen gombe fulani ne kuna kiwon shanu kuna kiwon awaki da tumaki idan kana so ka kirawo tunki yaka ta zo me kake cewa idan kana so ka kore ta za zaka ce a'a kaji fulani idan kana so su watse me kake cewa su watse kenan ko kaga wannan yaren da ta fahimci wani sako ne a dunkule ba bayani aka yi mata dalla dalla ba amma ta dauka to masu kiwon raƙuma suna da nasu masu kiwon shanu suna da nasu masu kiwon ƙananan dabbobi suna da dasu to sai Allah ya ɗauko misali dalili lokacin da alkur'ani ya sauka ya sauka ne a wajen larabawa larabawa babban arzikinsu shine raƙuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'an ya hadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am wato Allah ta'ala ya shiryi mutum ɗaya ta hanyanka yana yin ba daidai ba ya dawo daidai yana ba musulmi ba idawo musulmi ko yana kuskure igyara ta hanyar ka Allah in shirye shi to khairul laka min humurin na'am an na'amu anan yana nufin dabbobi musamman raƙuma min humur humur din jajaye manya-manyan rikakkun masu tsada su ne arzikinsu shi yasa ko kisan kai aka yi sai a ce a ba da raƙumi guda ɗari saboda shi ne arzikinsu sai a ce to in masu shanu ne fa sai ce su bayar da sanuwa ɗari biyu sai ce to in masu awaki ne fa sai ce su bayar da tunkiya dubu biyu sai ce to in masu gwal ne fa sai ce su ba da gwal dubu sai ce to in masu azurfa ne fa sai ce su ba da azurfa dubu goma sha biyu sai ce to in masu asin da asin na kayan tufafi ne fa sai ce su bayar da asin da asin guda dubu sai ce in masu kuɗi irin na Najeriya ne fa sai ce a tuba canjin dala yanzu canjin dala yakan ba da kusan miliyan goma sha ɗaya kusan biyan mutum kun ga sai Allah ya amfani da abin da suka saba da shi na kiwo sai yake buga misali cewa yadda dabba take amsa kiran wanda ya kira ta ta hanyar fito ko ta hanyar ihu ko kururuwa ko ɗaga murya ba dai ta gane mai aka ce amma tana fahimta fahimtar da ko da halakar da ita za a yi za ta zo ko da abu ne zai amfane ta aka kore ta za ta tafi to sai Allah ya buga misali da waɗanda suke bauta wani Allah da cewa kamar mai kiwon raƙuma ne ko mai kiwon shanu ne ko mai kiwon tumaki da awaki ne yadda ba sa fahimtar wato lafazin da ake gaya musu to haka su ma ba sa fahimtar kiran da masu bautar gunki suke musu misali na ɗaya kenan misali na biyu aka ce wato Allah ta'ala buga misali ne ga masu wa'azi da waɗanda ake ma wa'azi ba sa ɗauka misalin waɗanda ba sa son wa'azi kamar misalin mutum ne yake kiwon raƙuma ko yake kiwon awaki ko tumaki ko shanu kana ta ihu suna ji amma ba sa fahimta to shi ma wanda baya ƙaunar Allah da manzansa baya son wa'azi duk wannan babatun da muke ta yi da fassarar nan da ake yi shi baya ganewa baya fahimta baya ɗauka baya aiki da shi da ya zama summun bukumun umuyin a ala ɗin da ake ji da ita shine ko dai ka gani da ido ko dai ka ji da kunne ko kuma me ko ka faɗa da baki ko a faɗa ma ka ji to shi baya ji baya gani Allah ya siffanta su da tashbihi baligi cewa sun zama kamar kurmaye kurma ko da bebayu sannan sun zama kamar makaki wannan ababin gaskiya ne amma ababin duniya ai suna da ido amma ba na ganin gaskiya ba suna da kunne ba na jin gaskiya ba suna da baki ba na faɗar gaskiya ba sai Allah ta'ala ya siffanta su da wannan ya ce kama salin laziyan iku bi ma la ya suma'u da haka a nan gurin akwai fassara guda biyu fassara ta farko za mu fassara abin hudu wa'izun lazina kafaru mai yi wa waɗanda suka kafirta wa'azi shine masalul lazi wa lazina kafaru ka masalul laziyan iku bi ma la ya suma'u ai misalin wanda yake ma waɗanda ba musulmi ba wa'azi kuma waɗanda ba su da rabo ina lazina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama ala qulubihim wa sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim zaka Allah ta'ala anan ya buga misali da su sannan misali na waɗanda ake kira ɗin su ne waɗanda suka kafirta sannan kuma shi mai yin kiwo wanda yake ɗaga muryarsa yana kiran dabbobi ba tare da suna gane lafazin da yake faɗa ba to kuma haka na aka kamanta waɗannan waɗanda suka butulce wa Allah inhum illa kal an'ami sun zama kamar dabbobi balhum adallu sabila sun ma fi su bata fama lahum an tazkirat mu'ridin Allah ya ce me ya same su idan ana musu wa'azi sai su dinga bujirewa ka annahum humurun mustamkira sun zama kamar jakuna ne waɗanda suke an firgitar da su an razanar da su su rugo da gudu farrat min kaswara tana gudun zaki ko kuma maharbi watul alaihin naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha Allah ce karanta musu ayoyin wato karanta musu labarin wanda na bashi ayoyina sai ya zare daga cikin ayoyin fa atbahu shaytanu sai shaydan ya biyo shi a baya fa kana min al sai zama cikin halakakku wato ya bi shaydan shaydan ya bi shi an ce idan malami ya lalace sai shaidan ya rike majaka ce gafata mala mu je walau shi ina larafa ana biha Allah ce da mun ga dama da mun ɗaukaka darajarsa da wannan aiki da ayoyin walakin nahu a al da ard sai dai shi ya karkata zuwa ga duniya wata ba a hawahu ya bi son ransa fa masaluhu ka masalil kalbi Allah ce kwatankwacinsa kamar kwatankwaci ne na kare ka tambayi masu kiwon kare ko kulawa da suke cin kare za su gaya maka ɗabi'ar kare mai kyau ɗin da mara kyau ɗin to Allah ya ce kwatankwacinsa kamar kwatankwacin kare wato Allah ya zuba dabbobi iri-iri kuma yana buga misali da su yace masalul lazina hummilu taurata thumma lam ka kamasalil himari yahmilu asfara kwatankwacin waɗanda aka tsora musu nauyin aiki da attaura suka ƙi aiki da ita kamar kwatankwacin jaki ne yana ɗauke da littafi yanzu dan an yi wa jaki mangala an saka bukhari da musulun da turmuzi da nisa ibn da muwadda da sauran tafan in ka ganshi zai wuce sai ka ce ustaz jaki kasancewan jaki an masa mangala an cika ta da littattafai bai mai da shi ustaz ba sannan ko bai amfana da wannan littafi ba face kawai nauyi shi a gurinsa kayan nauyi ne da yake jira a sauke to haka nan misalin wanda ya tara ilimi amma kuma baya aiki da shi to irin nan zai fada da haka misali na biyu kenan Allah ya bada misalin kafirai a lokacin da ake kiransu zuwa ga addinin Allah su kuma suka bujire suka kangare to sai Allah ta'ala ya ce sun ki amsa kiran mai kira in amsa kiran mai kira a gurinsu ya yi kama da wanda yake kiwon dabbobi yana magana da su kuma ba sa ganewa ko kuma a su kiran da suke wa gumakansu da abin bautarsu ba Allah ba misalin kiran da suke ma wannan kamar misalin mai kiwo ne yake kiran dabbobi yadda dabbobin nan ba sa gane wannan kiran to haka nan su ma gumakan ba sa gane kiran balle su amfane su yasa annabi ya ce uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun atabuduna ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum kun ce gunkin nan Allahn ku ne kuma an zo an sassara shi kuma kun ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimi قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا Ibrahim. ibrahimu kai ne kai mana haka da gumakan a to tunda kun ce alloli ne ku tambaye su mana fasaluhum bal fa'alahu kabiruhum hadha fasaluhum in kanu yantiqun faraj'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun ka san ba sa magana ba sa ji ba sa gani to ya zaka bauta abinda shi ma baya ji ya zai ji ka baya gani ya zai ganka baya iya cutar da kansa ko amfanar da shi a cikin sahabbai akwai wanda kafin ya musulunta ana kiransa a bin Jamu al-Ansari sai zama yana da gunkin da yake bautawa Ya'yansa sai suka musulunta da matarsa amma sai suka boye masa saboda mutum ne mai rigibar gaske yana da gunkinsa yana bauta masa in dare yayi ya zo ya bauta wa gunkin da safe ma ya zo ya bauta masa in zai fita ya ce to za mu tafi kasuwa a ba mu sa'a bayan ya fita sai ayan suka ɗauki gunkin suka wurgar da shi kawai ya zo bai ga gunkin ba ya tambayi matar ina gunkin nan ce wa sani ya tambayi ya'yan su ma suka ce ba sani ba yana fita yana duba sai gan shi a bola ya yi takaice ce yanzu wa ya maka wannan wulakanci ya ɗauko ka ya rasa inda zai wurga ka sai bola ya ɗauko shi ya wanwanke shi ya ba shi haƙuri da Allah a yi haƙuri Allah ka ga bana nan ban san wanda ya maka wannan wulakanci ba amma da Allah a yafe min ai min afuwa gaba ba zan sake bari a wulakanta ka ba ya wanke shi ya shafa mata turare ya masa sujada ya ajiye shi gobe ma sai yaran suka suka dauki gunkin suka wurga a bola suka matara an kawo mushe sai suka hada su da mushen suka dora mushen a kansa ya zo bai gan shi ba ya fusata ya tafi neman sa sai tarar da shi a bola kuma a bolan ma akan mushe ne a kansa sai ce kai wallahi ba Allah bane kai wulakancin ya yawa idan har kai zaka ɗau wannan wulakancin a dauko ka daga inda kake a kawo ka bola a wurgar da kai a ɗauki moshi a ɗaura maka kuma a matsayin kai kake kashewa kake rayawa kake bayawa kake hanawa ai maka wannan wulakancin ba kai komai ba ito in aka wulakanta mai bin kama ba za kai komai ba za ka ya fita sha'aninsa ya tattaka shi ya wuce ya bashi akwai wanda kuma ya zo ya tarar da gunkin ya zo ya tarar da yanyawa tana yin fitsari a kansa ya ce a rabbun ya bulu sa'ala banu bi ra'asihi laqad khaba man balat alayhi sa'alibu Yake kana allan wani abu ya zo ya hau ka ya tsallara maka fitsari yace kai duk abin da ya bada aka fitsari ya wulakanta wani kuma abin takeice abin dariya wani bayan ya musulun da ake tambayarsa yake a kone abu da in ya tuna sai yi dariya yace yayi gunki amma na ajuwa dabino ya samu ya dandaka ya lato ya yi yayi gunki sai yake tafiya da shi a jaka in ya tsaya zai yi bauta sai ya dauko shi ya sujada ya roke shi bukatu to da ya shiga sahara sun san sahara ba ruwa ba abinci akwai matsala guguzurinsa ya kare a sai ya tuna ai ai gunki na ma na dabino ne yanzu ya za a yi abin bauta ne kuma abinci ne ga masalaha ta taso fa manutsura to ya za a yi sai ya ɗauko shi ya masu jada ya roƙe shi ya ce to Allah amma a haƙuri ina jin yunwa zan cire maka ƙafafuwa in cinye amma na yi alkawari in mun je gida zan maka sababbi ya cinye masa ƙafafuwa tafiya ta yi tafiya yunwa ta sake tasowa ya cinye hannayen Karshe dai kafin ya fita saharan nan ya cinye gunkin gaba ɗaya ta amma abin takaici lokacin da yake wannan abin fashi ya ɗauka duk kamar dai har yanzu abin bauta ne sai bayan ya musulunta ya gane ashe duk shirman banza ne gumakan nan ɗari uku da sittin da suke cikin ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dasa tauhidi da imani a zukatan sahabbai da kansu suka dinga bin gumakan suna kakkaryawa kun ga wannan ya nuna mana cewa wato misalin kowanne aka ɗauka daga cikin biyun to ya isa ya zama misali sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuka yi imani da musulunci a matsayin shine addinin Allah ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan wa rasulan ya fi waɗanda kuka gamsu kuka yadda kuka yi imani cewa Allah ta'ala ya kamata a kaɗaita da bauta don a sallallahu alaihi wasallam ya ce zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan salatu man kunna fihi wajada halawatal iman akwai halawatal iman akwai ta'amul iman akwai arkanul iman akwai shu'abul iman akwai kuma komai imani yana da shi haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fassara mana imani da cewa an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi waɗannan shidan su ake kira tuwasun imani tushen imani sannan ya fassara imani da cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a alaha qawlu ilaha illa Allah wa adnaha imatatul aza an tariq wal haya'u shu'batun min iman annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya fassara imani da cewa imani yana da tuwasu guda shida a wancan hadisin sannan imani yana da rassa saba'in da yan kai ko da bakwai ko da biyar ko dai da ƙari dai bid'u zai iya ɗaukan bakwai ko uku ko biyar ko tara to imani yana da wannan saba'in da yan kai sai ce a alaha la ilaha illallah wanda yake la ilaha illallah to ya kuri a cikin imani sai sa ake taron yaro da la ilaha illallah kuma ake wa mamaci rakiya da la man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna ibnu qayyim yace hikimar da ta sa aka ce ana haihuwar yaro a yi masa kiran sallah a kunne ko a yi masa ikama a kunne ita saboda ya fara jin kalmar shahada sannan zai mutu ana masa fata ya faɗi kalmar shahada man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da dakhala janna. man mata ala la ilaha illallah da dakhala janna. man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala aljanna so da haka wannan shine a'lal iman shine qawlu ilaha illallah ne Allah ce kulu ku ci min tayyibati mara razaqnakum daga daɗaɗa halal shi tsayyib zai iya ɗaukan ma'ana biyu zai iya ɗaukan ɗayyibun fi kasbihi ka neme shi ta hanyar halal kuma ɗayyibun fi akalihi kuma an zo ci a ci shi da daɗi eh, a sa gishiri a sa magi wanda ake dafawa a dafa wanda ake soyawa a soya wanda ake gasawa a gasa eh kaga wannan tsayib kenan fil akal tsayib fil kasabi tsayib fil akali a ci a nema ta halal kuma a ci shi da dadi ka a ci guba ka kuma a ci abin da yake najasa ko a ci abin da zai bata ciki ko abin da ya zama likitoci suna tsoratarwa da ka a ci shi a haka to a ci shi da dadi kuma a neme shi ta hanyar halal suka ce komai rashin daɗin abinci in dai ta hala aka samo shi mai daɗi ne komai daɗin abinci in ta haram aka samo shi to mara daɗi ne guda ka a nan ya ɗauki ma'ana biyu Allah ce mara zakanakum dukkan abin da na azurta ku ku ci daga abin da ashe arziki ne noma da kiwo shi yasa na ce ba dalilin faɗa tsakanin manoma da makiyaya domin Allah ya sanya arzikin abincin ɗan adam ta hanyar noma da ta hanyar kiwo kuma da kiwo da noma dinnan su ne abincinmu na yau da gobe misali muna cin nama daga ina nama ya fito daga makiyaya muna cin tuwo daga ina tuwo ya fito daga manoma muna shan fura daga ina fura ta fito muna shan nono daga ina nono ya fito ashe in ka zuba fura a cikin nono ka dama to ka dama manoma da makiyaya yawa idan aka kawo maka miya da shinkafa miyar da nama to idan ka ɗauko noma ka saka ta a cikin miya har yanzu dai a cikin noma kake in ka ɗauki nama ka danna a ciki to ka shigo da makiyaya kaga ashe kenan abincinmu ko dai nama ko kuma ne ko kuma hatsi shine abincinmu to sai Allah ya ce wannan shine arzikin da ya wa dan adam Allah ya ce mu ci daga wannan arzikin washkuru lillahi sannan ku yi godiya ga Allah da ya muku wannan arzikin mu ce mun gode da zuciyarmu mu ce mun gode da bakinmu ko mu ce mun gode a aikace dama godiya fuska uku ce ka gode da zuciyarka ka gode da bakinka kuma ka gode a aikace sannan ka sarrafa ni'imar inda Allah yake so to Allah ta'ala ce in kuntum iyahu ta'buduna in kun kasance gare shi kadai kuke yin bauta mun faɗi cewa bauta shine ta Allah da bauta ba tare da hada shi da abokin tarayya ba subhanahu wata'ala inna ma harrama alaikumul maitata kadai dai Allah ya haramta muku matacce duk abin da yake matacce Allah ya haramta mana shi amma banda guda biyu wa zai gaya mana abin da mai rai ne amma shari'a ta halatta a ci mushensa menene akwai wani abu da shari'a ta halatta a ci mushensa bayan kifi menene kuna cin fara na ga ana ta'awan fara na je wani gari na ga buhu-buhun fara ana ta'auna ta kwano-kwano tiya-tiya eh <laughs> a ba faɗa wani na ga ana auna ta har rahoto gidan talabishin ɗin a amurka ya kan wata kasuwa da ake kawo buhu-buhu na fara ana auna ta kwano-kwano malam sai ka ga an maka abincin dare an ciko maka kwano da fara an aje maka fiya wata ka ci fara don ka sha ruwa ka ci alhamdulillah lalzi a fa'amma ni haza fa'ama min gauru haulin mini wala kowa kuma fara ka ci kai don ba kuma abin da zai faru sai alheri to ka nan kifi ba sai amma in ba biyun nan ba duk wani abu mai rai shari'a ba ta halatta maka shi sai an yanka sannan abu mai rai din akwai wanda kuma ko an yanka din shari'a ba ta halatta maka shi ba misali kare misali alade mun faɗi cewa zabit na haramcin abubuwa guda biyar ne zabit na farko shi ne. Allah ya haramta cin kullu zimi kilabin mina tsairi duk abin da yake da ƙamborai daga cikin tsuntsaye masu cin nama da aka hankaka mikiya zalɓe, shaho na mecece ungulu shirwa sai wanne hankaka masu cin nama kuma a sama suke suna da kamborai su sako su kama abu su sama da shi shaho hankaka mikiya zalbe ungulu shirwa gaggafa wannan dattijo ne suka kadai nake so ku faɗa ba ku faɗe ta ba muna yara muna karanta littafin eh, mukamatul hariri da kuma littafin eh, deliya yana kawo gaggafa din nan amma sai malam ya ce mana wai wani katon tsuntsu ne yanzu ba a samun irinsu saboda girmansa zai iya yi wa ƙasa-ƙasa ya ɗauki taniya da wannan hannu ya ɗauki saniya da wannan hannu gaggafa ake kiransu yanzu sai dai a fim kawai a nuna irin na wasa ko yawa to waɗannan duk tsuntsaye ne da ba a cin su saboda suna farauta da farata wa kullu zinabin min as-siba da dukan wanda yake da fiƙa na masu cin nama dangin kura da zaki da damuta da kyarkeci da dila da kare da mage da tsera da gafiya da me da malu wannan bakin katon nan mai cin naman nan duk waɗannan su kuma dangin masu haƙori waɗanda suke cin nama su ma ba sa ciki sannan da duk wani abu da rai take kyamata in an kalle shi kamar tsutsotsi da ƙwari ai ba za a cika maka tsutsotsi a zuba ma miya ka ci ba yawa wannan ta'afuhun nan da duk wani abin da shari'a ta ce ka a kashe shi kamar kwaɗo ko shari'a ta ce a kashe shi kamar fasikan nan guda biyar Zaka ba za a ci su ba ba za a ci miciji ba ba za a ci kunama ba ba za a ci hankaka ba ba za a ci tsaka ba ba za a ci bera ba ba za a ci kare ba so da duk shari'a ta ce a kashe su to malamai suka ce zabi din duk abin da yake da haƙori wanda yake farauta da haƙori zakoki da dangoginsu da wanda yake tsuntsu ne amma yana farauta da ƙamborai da kuma duk abin da shari'a ta ce a kashe da duk abin da shari'a ta ce ka a kashe da kuma abin da yake ta'afuhun naf rai tana kyamata da najasa da muskiru da murƙidu da muftidu Murƙidu duk abin da zai zama yana sa ka wato raƙada ya kasa bacci abubuwan da suke ake sha don ka a yi bacci da muftidu abin da yake ɓata jiki irin su giya irin su ƙwaya irin su wiwi irin su taba da muskiru abin da yake sa maye duk dangogin waɗannan suna cin abubuwan da shari'a ta kore su shi yasa Allah ta'ala yace waddama da jini au dama matuhan an hana cin jini sai dai wanda shari'a ta togance shine mai wani jini hanta saifa koda huhu waɗannan da nama kuma an yanka ko da an samu jini a cikin naman bayan an yanka to wannan yana cikin abin da za a iya ci ko an akai sauki wa lahmal khinziri da kuma naman alhanzir ba ce alhanzir ba sai aka ce naman alhanzir an faɗi naman ne ana nufin alhanzir din duka ba amma naman aka fi ci kaka ce a to tunda an ce ka a ci nama bari mu ci kashi a an faɗi naman ne saboda shi aka fi amfani da shi amma duk alhanzir din ake nufi sannan wa ma uhilla bihi li da abin da aka daga murya aka kira wani Allah aka yanka shi aka ce la'ul hubal aka kira sunan gunki hubal aka sa wuka aka yanka ba a ce bismillah ba ko aka ce bismil masi ko bismi malam wani ko bismi shehi wani ko bismi alhaji wani ko bis a ko bismi gunki wani ko kuma da sunan aljanu irin wanda aljani zai ce a samu baka kaza baka akuya baka kyanwa bakin zani bakar zuciya bakar manufa bakar aqida bakar wuta duk abu baki baki duk baki baki nan za la zulmatu ba abu hane fauka ba da to irin waɗannan matsafa sukan ce a yanka da sunan dabba sunan kaza to in za a yanka a yanka da sunan Allah mun ce sharadin yankan nan guda biyar ne na farko wa zai yanka na biyu da me za a yanka na uku me za a yanka na hudu me ake faɗan za a yanka sannan na biyar wukar da za a yanka ta muka ce wukar ta zama mai kaifi wal yushidda adukum shafaratahu wal yurih zabihatahu sannan mai yankan ya zama musulmi mai hankali ba mahaukaci ba mace ko namiji duk za su iya yanka amma ya zama baligi karamin yaro in ya yanka wasu ce in mumayyiz ne za a ci saboda yaro ai wasa zai dauka to ya zama musulmi mai hankali na'am Shi ne zai yanka sannan ya wasa wukar sannan zai wankan ya ce bismillah sannan iyanka ta inda shari'a take a yanka ka iyanka ta ƙiya ko burwa mata wuka a ciki ya yanka kuma yanke abubuwan da ake yankewar sannan ya ambaci sunan Allah sannan kuma abinda za a yankan wanda shari'a ta da a yanka ne kamar rago ko saniya ko tunkiya ko akuya ko raƙumi ko raƙuma ko makamantansu wanda shari'a ta halatta a ciki to wannan shine abin da zai sa a ci wannan yanka to Allah ya ce in an ambaci sunan wani Allah an yanka da sunan gumaka ko da sunan aljanu ko da sunan tsafi kada ku ci ko da ku asalin abin rago ne ko tunkiya manuturra wanda aka bukatar da shi bukata mai tsanani wata ran za a wayi gari kana cikin dawa ko kayi tafiya ka rasa abinci ka fada garin maguzawa ko garin waɗanda ba su da addini su suna cin mushe suna cin duk abincin da aka haramta kai kuma gashi kana jin yunwa in baka ci ba zaka mutu ko zaka nakasa sai kace ce wannan tsiran me aka ce tsiran jaki ne sai kuma yunwa kake ji kace ce ba madara a ce ba madara ba dan wani biskit biskit a ce kawai ko dai ka ci naman jaki ko kai gaba sai kace ce ta ban tsinke daya yawa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kaka ce a baka tsinke biyar kuma hada ma da lemo mai yawa kaga wannan ci ne ba na larura ba ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha sai ka danci abin da zai rike maka numfashinka kafin ka fita daga gurin gaira baghin baghin anan kai ya zama mai bagayu albagayu shine mutum ya zama yayi fito na fito da gwamnati ya zama dan tawaye ya koma bayan gari yana kashe mutane to wannan kai ya ci, ai a daji nake ina da bukata ka dawo gari mana ka tuba ban da shi wala adil kuma kai zama mai ƙetare iyaka wajen cin ya ci fiye da abin da aka halarta masa ko abin da aka ba shi dama fala isma to in ba waɗannan sharaɗin biyu Allah yake ba laifi dan ka shiga larudar da ta zama dole har wasu malamai al kurtubi yana cewa idan mutum yana jin yunwar da zai mutu kuma ya ga giya zai iya sha ko ya ga mushan kaza zai iya gasawa ya ci ya ci har ya mutu to yayi laifi Allah ya halatta maka wannan mushen kazar ka ɗauka ka gasa ka ci ɗan ruwan giyan nan kuma koda kotu ɗaya ne inda ba ruwa sai ka dan kurɓa kana yi kana bata rai ka kuma ka shanye giyan gaba ɗaya ka ce ai fa manu tsurra ne gaira bagin wala adin wala isma alai inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne ga bayinsa ko mai jin kai ne gare su to me muka koya daga waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala ya koya mana na farko izharun minnati minnatin ala ibadihi a ayoyin nan mun fahimci Allah ya yi wa mutane baiwa da ya halatta mana abubuwa ga nan da yace ce kulumin tsayi baci sannan na biyu al'asulu fi ma fil ardil hillu asalin duk abin da ke ban ƙasa halal ne sai wanda shari'a ta haramta hatta ya tabayyana annahu haramun sannan na uku annal kuffara mukhatabuna bi furu'i shari'a su ma waɗanda ba musulmi ba an tilasta musu su bi shari'a sallah azumi zakka haji kuma su yi abin da sallar ba ta inganta sai da shi shine imani to idan ba su imani ba suka yi sallah suka yi azumi suka yi zakka suka yi sadaka Allah ba zai karba ba sannan in kuma suka mutu a haka zai mutu azabar rashin imani da rashin sallah da azumi da zakka da haji da sauransu ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin sannan na hudu tahrimu itiyanu khutuwati shaytan Allah ta'ala ya hana mu mu dinga bin tsari da tafarki da hanyoyin shaytan sannan na biyar ta'akidu adawati shaytan lil insani an gaya mana cewa shaytan yana da tsananin kiyayya ga mutum sannan na shida at-tahziru shadidu min ittiba'i khutuwati shaytan Allah ya tsawatar da mu tsawatarwa mai tsanani kada mu kuskura mu bi shaytan sannan na bakwai al-adu huwa allazi yafrahu bi huznika wa yahzunu bi farahika maƙiyi shine wanda in kana farin ciki shi kuma yana bakin ciki in kana bakin ciki shi kuma yana farin ciki masoyi kuma shine wanda yake farin ciki da farin cikinka bakin ciki da bakin cikinka da haka kana gane masoyinka ne idan abin alheri ya same ka kana dariya shi yana kuka ko kai kana kuka shi yana dariya shi ne maki amma kana kuka shi ma ya fashe da kuka kana dariya shi ma walaula kasratul baqina hauli ala ihwanihim laqataltu nafsi haka nan kan sa'u tace ko tace in banda na ga masu kuka suna da yawa da na kashe kaina saboda bakin ciki abin da ya samu dan uwana sannan na takwas ash-shaytanu lahu irada wa lahu amr shaytan yana da nufi kuma yana bada umarni ya amurukum bis wal fahsha yana umarta ku da mumuna sannan na tara shaytan baya umarta mutum da alheri shaytan ba zai taba umartaka da alheri ba ko da kuka ga hadisin Abu Huraira shaytan ya bashi fahamin ayatul kursiyu ai wahala ya sha ai abu huraira ne ya shaƙe shi kun san sahabi da tsananin ƙarfi da ya shaƙi shaidan ya ga ba mafita ya ce sakanni in gaya maka wani fahami na ayatul kursiyu ai makara ya ji dole ya sa ya faɗi alherin abu huraira kuma ɗalibin ilimi ne mai son hadisi sai ce to gaya mun sai ce in za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursiyu Allah zai tsare ka har gari ya waye kun ga ana yace sadaqaka wa huwa kazub ya maka gaskiya amma makaryaci ne sannan kuma abu na goma sha ɗaya cewa a wal fahasha ya haɗa manyan laifuffuka da ƙanana ya haɗa shirka da bid'a da kaba'ira da saga'ira da wasu wasi, sannan na goma sha ɗaya alƙawlu alallahi da yace wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun to ya haɗa mutum ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba ko kuma ya ƙaryata abin da Allah ya faɗa amma idan mutum ya faɗi abin da Allah ya faɗa ya san Allah ya faɗa ya faɗa wannan babu laifi amma kace Allah ya ce bai ce ba ko kace Allah ya ce akasin kuma haka Allah ya faɗa to mutum yana cikin ruwa sannan na goma sha biyu da alallah ya haɗa abubuwa guda biyar akwai masu shiga shishigi a cikin zatin Allah akwai masu shishigi a cikin sunayen Allah akwai masu shishigi a cikin sufofin Allah akwai masu shishigi a cikin ayyukan Allah da kuma wato kunce-kuncen Allah sannan na goma sha uku an haramta yin fatawa ba ilimi baya halatta mutum ya bada fatawa bai sani ba an tambayi imamu malik fatawoyi da yawa wasu yace na sani wasu yace allahu a'lamu ko la'adari la'adari nisful ilim duk mutumin da bai saba wa kansa da abin da bai sani ba ya ce bai sani ba zai halaka a kiyaye wannan sannan na goma sha hudu wajabcin girmama Allah yadda Allah ta'ala ya hana a faɗi maganar da bai faɗa ba sannan na goma sha biyar an zargi masu ta'assubi shine ka dinga bin wani abu ba tare da dalili ba sannan na goma sha shida abinda wato aka samu iyaye a kai kashi biyu ne akwai daidai a bisu akwai kuskure ka a bisu sannan na goma sha bakwai wajabcin bin masu ilimi da kuma dalili da abu al'ilmu ma'arifatul huda bi dalilihi ma zaka wacce kalidu ya sauya ni. da abin da zaka bi ka bi hujja da dalili sannan na goma sha takwas an yi bayanin girman kai na kafirai ta yadda aka nuna musu gaskiya suka ƙi karɓa na goma sha tara duk wanda ya saɓa wa gaskiya to ba shi da hankali da Allah ya ce la ya an shay'an wa la yahtadun sannan shiriya shine ilimi mai amfani da aiki na kwarai da kuma tabbata a kan abin da annabi yake kai da sahabbansa da ahlul baiti da gabanni na kwarai na ashirin da biyu an siffanta kafirai da dabbobi sannan kuma na ashirin da uku hankali iri biyu ne akwai akalu rushdin akwai akalu idrakin idan Allah yake ba ku da hankali yace wa kafirai ba ku da hankali ba yana nufin ba sa wanka ba sa wanki ba sa neman kuɗi ba sa gine-gine a'a wannan akalu idrakin ake kiransa hankalin duniya me amfani hankalin duniya amma hankalin da zai hankaltar da kai akwai hatsari waye ka me yasa yake a ina kake me kake yi ina za ka me zai faru akwai wuta akwai siradi akwai sikeli akwai mizani akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi sai mai hankalin gaske yake gane wannan wannan sai ya sa ka kai daidai ka kaucewa kuskure sannan kuma Allah ta'ala ya siffanta masu kira zuwa ga Allah da irin abin da suke fuskanta daga masu ƙalubalantarsu na abota shirka da kuma ɓata sannan an gaya mana wajabcin neman ilimi cewa kada mumini ya zauna baya karatu baya neman ilimi sannan an gaya mana cewa mu bi masu ilimi da basira a cikin addini domin bin jahilai ta kalidi ne da aka haramta sannan kuma an nuna mana mahimmancin tsayawa akan gaskiya da aiki da ita duk sanda ta bayyana sannan masadirul ahkam yadda ake ciro hukunci to min Allah ta'ala Allah shine mai cewa ayi shine mai cewa a bari wa huwa allazi yuharrimu wa yuhallilu Allah ke cewa halal ke cewa haram sannan na goma sha uku abaha Allah ta'ala bata wa harrama al-khaba'itha Allah ya halatta mana daɗaɗa ya kuma haramta mana abin da yake da da najasa ko yake da guba sannan al-aslu fil ashiya al-hillu asalin komai halal ne sai wanda shari'a ta haramta sannan tahrimu tibai shahawati wa shubahati an hana mu mu daina bin son zuciyarmu ko mu daina bin shubaha sannan shaidani yusawwilu lil insani bil ma'asi kullun shaidan so yake ya halaka mu sannan kafirai an jarumce su da bin iyayensu a cikin shirka sannan Allah ya haramta mana cin mushe in banda kifi da fara an haramta mana cin naman alhanzir wannan ya hada da kayan cikinsa da tsokarsa da kashinsa da komai nasa sannan kuma an halatta mana wato cin haram abinda Allah ya haramta gwargwadon bukata idan mun shiga tsananin larura shine ka'idan nan ad-daruratu tubihu al-mahzurat ko ad-dararu yuzal ko ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ko idza baqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a baqa to da ka waɗannan ayoyi kun ji darussan da suke koya mana babban muhimmi dai shine Allah ya kira muminai su ci wani abu da ya halatta musu su nisanci abin da Allah haramta musu wanda kuma wannan shine bauta Allah ya ce ayi a yi a zauna lafiya Allah ya ce a bari a bari a zauna lafiya Allah ya bayar a ce an gode a zauna lafiya Allah ya jarace mu mu yi haƙuri mu addu'a a zauna lafiya in mun yi sabo mu ce mun tuba mu istighfari mu yi nadama mun alƙawarin ba za mu sake ba to irin wannan bayan Allah yake so Allah ka amfanar da mu da alƙur'ani Allah ka sa ya zama ceto gare mu ranar alkiyama Allah ka tabbatar da mu akan tafarki na gaskiya yau babu amsa tambaya babu kuma wato abin nan sai kawai eh, sako da aka turo da ko manyan baki da muka yi yau kun ga manyan baki a bayana sa duk baki da yake tarawa masara buhu hamsin a bawa marasa galihu wani sako daga alhajiyar ko alhajiyar ne ya aiko masara buhu hamsin ya ce a bawa marasa galihu to alhajiyar sakonka ya iso na masara buhu hamsin kuma za a yi yadda kace insha Allah kayan sallah na maza guda ɗari na mata set ɗari kuɗin ɗinkin su dubu ɗari don gane ga waɗanda suka musulunta da kuma marayu to alhaji al'ala sa kama da alheri taniya da za a yankawa marayu a gidan marayu a jajiberin sallah a'a maraya ya more kai ma da ka ba maraya ka more Allah ya baka abin da yake ba waɗanda suka taimaka maraya ya aiko wa malam a'a hada malam to ina da bukata Allah ya biya masa to yana da bukatu Allah ya biya masa abin da yayi kuma Allah ya sa cikin mizanin hasana ba za mu amsa tambayoyi ba ba za mu amsa tambayoyi ba saboda muna da manyan baki da suka ziyarce mu a wajen wannan tafsiri Alhaji Hamidu Muhammad ya gide sarkin gabas ɗin Gombe PRO na Jama'atu Nasarar Islam Gombe State Vice President Ed Group of Islamic na jama'atu nasarar islam ina ba Allah yake gashi nan ba Allah nan Allahu akbar Alhaji Muhammadu Umar Tindigal limamin masallacin fadar Gombe mataimakin sakataren jama'atu nasarar islam Allahu akbar mai girma babban liman Alhaji Baffaji Abubakar Adam shugaban yan agaji na ƙasa reshen jihar Gombe jama'atu nasarar islam Allahu akbar yawa barista Aliyu Hammari mataimakin limamin masallacin fadar gombe mai ba da shawara kan harkar shari'a agaji na jama'atu nasarar islam alhaji abubakar siddi hashidu babban ma'ajin jama'atu nasarar islam a'a babban ma'ajin? da ce kudi yana hannunka eh. alkali muhammad baba abubakar ibi Limamin masallacin fadar gombe da sauran 'yan tawaga to jagoran gaba daya ina jagoran gaba daya na murshid alkali baba liman shi ya jagoranci wannan tawaga wanda a tsawon shekarun nan ashirin da muka yi a tsawon shekaru ashirin da uku da muka yi a wannan guri duk shekara muna kai masa ziyara kuma yana kawo ziyara wajen wannan tafsiri Allah ya ƙara ma shekara ɗari da imani da tsawon rai da lafiya da imani da tsawon rai ka ci gaba da aikin musulunci eh, duba liman ɗala umuruhu wa hasuna amaluhu to Allah ya ba mu dacewa yanzu zan bashi wannan guri ya zauna domin ya isa mana da sako kuma sa mana albarka Allah ya tabbatar da alheri Allah ya sa albarka bari da gurin ka Allah ramma fadda masha Allah بسم الله